والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوم دام كاشي درسي نا 40 ترى أتسين كراتمو نا إجيا يو أشرين دقايا قوات الربيع الثاني هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دا تاريخ دو دا 30 دبيو wadda wannan rana sai daidai da 26 ga watan uku na shekara ta 2011 ta miladiya na'am na hamsin a na arba'in da tara ne darasi na arba'in da tara ne lokacin wancan sati biyun kuka ce na arba'in da tara ne alhali ne da takwas alhali ba da takwas ne dan na duba wanda nake rikodi na arba'in da tara ne insha Allah yau za mu tsarakan darasinmu na wato a hukunce-hukuncen sallar juma'a wanda muka yi sati muka yi karatu muka yi wajen majalisi uku kenan muna yi wannan zai zamanto shine majalisi na hudu kuma Allah ya da na karshe za mu tashi inda malam yake a shafi na 124 inda malam yake cewa wa yustahabbu zinatu bi ahsani thiyabi wa yustahabbu zinatu bi ahsani thiyabi an ana ana soyarwa wato ana yin wato mustahabbi ne ay ado bi ahsani thiyabi da tufa da yafi kyau da tufar da yake shine mafi kyau mutum ya sanya a wannan rana ana son a sa tufar da suka komai da da tafi komai kyau ga wannan rana akwai dalili akwai hadisai da dama da suke nuni akan wannan daga ciki akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda abdullahi ibn salam ya rawaito cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗi akan minbari ma ala ahadikum law ishtara thawbayn li yawm al-jum'a siwa thawbayn hinafihi abu dawud ya rawaito shi yake menene yake zaman wato babu laifi ga ɗayanku da ya sai tufafi guda biyu domin ranar juma'a banda tufafinsa na aiki wato ya ware waɗansu kaya waɗanda yake zai rinka sa ranar domin ranar juma'a ya sai su ya ajiye su ne domin ranar juma'a kuma haka ya zo a aikace a wata ran a sayyidina umar ya ga wata wato hulla abinda ake ce ma hulla larabawa suna ce ma tufa hulla idan ya zama to sai ne sai set daya asin da asin asin da asin ba idan mutane suka kama suka kaya iri ɗaya bane wato sama asin to shi kenan asin da asin <laughs> wato ko dai ka hada rida'i da izar wannan hulla ce rida'i mayafi da izar jautu ko kuma ka sanya riga da jarida a kanta ko kuma ka sanya izar gyauto da riga duk wannan hulla ne to akwai wata wata tufafi wata tufa da wani ƙari da ya kawo mai kyan gaske sai na umar da ya gani sai ya rasulallah ina ma dai ka ɗauki wannan ka rinka sanya ta ranar juma'a da kuma baƙi idan sun zo don ka je ka fuskance su sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ma yalbasu hadhihi man la khalaqa man la khalaqa lahu fil akhirah ai ba wanda zai sanya wannan sai wanda ba shi da wani rabo a lahira sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya saya ya tura masa sayyidina Umar sai sayyidina Umar ya ce Rasulullah kake ga abin da ka faɗa akan ta kuma kake ce ka turo mu sai ce ai ban baka ba dan ka sanya ta ba na baka bane dan ka sifa dan ka sa sai ya tura ma wani dan uwansa mushriki da yake maka ya sa zumunci da shi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi wannan kyauta din ne dan yayi alheri to da Allah akwai yan uwa da suka zo taro duk an tattare su wai wannan motocin ne suka tattare akwai mota CRV namba AP 274 KMC sannan akwai mota Gold Hennessy EC uh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura masa da Umar ce ban turo maka ita bane dan ka sa sai ya tura ma dan sai ya tura sai shi kuma ya tura ma dan uwansa mushriki da yake bata abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba wanda yake sanya wannan sai wanda ba shi da rabo a lahira dan tufa ce wanda ta alharimi kuma alharir an haramta shi ga maza an haramta shi ga maza amma da sayyidina Umar da ya karbi wannan sai ya ba ma ɗaya daga cikin matansa in ta tsaga ta mai da ita riga irin ta mata ko kaya irin ta mata ta gama mace ya halatta ta sa saboda haka ya halatta kai kyauta ga alharir gaba wanda ba zai sanya shi ba ga wanda bai halatta ya tashi ba kamar yadda ya halatta ka ɗauki ka ɗauki zinari ka ɗauki zinari abin nan wunduwa abin hannu da yari da ɗan kunna na zinari da zobe na zinari ka ba mu namiji hmm? saboda in ka bashi ba a ce ka ya sa ba amma zai iya ba mu matar zai iya sayarwa ya amfani da kuɗin to amma a shahid anan eh, sai na umar ya ce eh, ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka sai wannan riga saboda kyanta dan ka rinka sanyawa ranar juma'a wanda yana cewa ana son a sanya a sanya kaya masu kyau a ranar juma'a inda annabi sallallahu alaihi wasallam bai masa inkarin wannan ba yace to me ba ai babu bambanci tsakanin ranar juma'a da ba ranar juma'a ba wajen eh, wajen sanya kaya yayi ikrarin sa akan wannan sai yayi inkari akan sanya wannan tufar saboda alharir din da ke cikin ta haka dalika akwai hadisin Abu Ayyub al-Ansari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ittasala yawmal juma'a a cikin hadisi yana a cikin a cikin abubuwan da aka ambata a cikin hadisin shine waladisa min ahsani thiyabihi waladisa min ahsani thiyabi ya sanya daga kayansa da suka fi wadanne kyau saboda haka ana so a samu kaya waɗanda suke kyawawa mutum ya ajiye su domin ranar juma'a to wato na ranar saboda girmama wannan rana wani ya daga cikin hususiyar ranar juma'a daga cikin hususiyar ranar juma'a yin ado a wannan rana da kayan da suka fi kowaɗanne kyau mutum ya ƙura akwai ranar juma'a wannan mustahabbi ne ya daga ganin girman ranar juma'a kuma duk wanda ya ga girman abu wanda yake na addinin Allah wannan alama ce ta tsoron Allah alama ce ta takawa mai takawa shi ne zai yi wannan amma wanda zai je ai wannan juma'a ce ba bambanci da wata rana to wannan rashin girmama alamomin addinin Allah ne saboda haka malam yace wa yustahabbu zinatu bi ahsani qiyam mustahabbi ne ai ado da kayan da suka fi kowaɗanne kyau wa qassu sharif da rage da da da da datsi da baki alqas ba a ce alhalq ba alhalq shine ka aske alqas wa shine ka datsi annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna inda ake ma gashin baki mughira bin shu'ba yana da gashin baki gashin har ya zo ya rufe saman leɓensa sai ya sanya asuwaki a ƙarƙashin gashin da aska ya jaddatse ya jaddatse masa shi da kansa ya gyara masa gashin bakinsa ta bin shu'ba da kan kuna so ku ce wane ne daga cikin sahabi aka tambaye ku wane ne daga cikin sahabbai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa gyaran gashin baki to ta bin shu'ba ne ta daga cikin falalar da ya samu to haka ake yi ma gashin baki ba share shi ake ga baki ɗaya ba kaf ake yi wannan ya daga cikin hisalul fitra yana daga cikin ayyukan fitra wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace khamsun min alfitra abubuwa guda biyar suna daga cikin ayyukan fitra wato cikin ayyukan addini batotar addinin da annabawa suke akai addini da annabi Ibrahim da sauran annabawa suke akai kun san annabi Ibrahim shine farkon wanda aka aka dora masa nauyin yin ayyukan fitra ayyukan wato koma tsaftace jiki bisa asalin halitta wato haka Allah ya yi mutum yana so shine asalin halittar mutum miƙaƙƙiyar halitta yayin da mutum ya zamanto amma kaga mutum ya share gashin baki ga baki ɗaya ko kuma ya yi shi turi ya cika shi har ya rufe bakin ya rufe lebansa to wannan sabanin fitra ne sabanin asalin halitta ne sabanin kyan halitta ne wannan babu dalili da yake a yi ranar juma'a sai dai kawai saboda rana ce daga take cikin idi da kuma rana ce da kuma malamai sun duba cewa hikimar da suka ambata kamar da ibn hajar al-asqalani rahmatullahi alaihi yake faɗa hikimar yin waɗannan fitalul fitra din waɗannan ayyuka na fitra na kamar wato datsa gashin baki da da aske gashin hammata da aske gashin gaba da yin asuwaki hikimar yin wannan shine saboda yayin da mutum zai rinka shakuduwa da jama'a ya rinka shakuduwa da su da abin da zai zai tsare mutuncinsa ya tsare martabarsa ya shiga cikin jama'a ba tare da ya rinka ya shirguna musu ba ya bata musu yanzu mutum ya shiga cikin jama'a da gashin baki tuni aka kawo ruwa ana sha an san kuma ba su da su ba kowa ne yake da kofi da za a ba shi ruwa a kofi ba kwano guda ne wannan ya sha sha kaban haka ake yi to wani ya zo ya sha gashin bakin nan nasa duk ga wata kila sauran majina ya shiga cikin ka ga haramta mu waɗansu su sha haka wannan ya saba fitra ya saba fitra to aka ce hikimar waɗannan hisalun fitra din dan wato mutane su samu sauƙin shakuɗuwa da juna yayin da mutum yake zaman to ya shiga cikin jama'a ne ya zaman to yana shiga yana wari to wannan bai dace ba ko kuma yana magana yana warin baki wannan bai dace ba yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu akan waɗannan khisalul fitra ne to juma'a kuwa al'adar juma'a za a zo a shiga a samu wannan shakuduwa haɗuwa ta al'umma mu jama'an gari da baki yadda za su haɗu a wuri ɗaya saboda haka ya dace ya zama to an yi tsafta saboda wannan tunda asalin hikimar yin ai wanka asalin hikimar ai wanka ranar juma'a saboda wannan haɗuwar ne sayyidatuna Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha wa ardaha tana cewa mutane sun kasance ba su da masu musu hidima su suke ma junan su suke ma kawo kansu aiki idan sassaƙa ce idan noma ne idan duk abu ba su da bayi da suke musu saboda haka idan suka zo masallaci suka ji masallaci na tashi da ƙari sai aka ce ma mutane lawir kasantu da ma dai ku rinƙa yin wanka da ma dai ku rinƙa yin wanka in za ku zo masallaci hikimar shine kan cewa wannan ƙarin jikin da warin da yake cutar mutane in aka taru babban taro kamar wannan ba a san nan sai sa mutane su tsani su tsani ibada inda za in ka zo masallaci ka ji ka zo masallaci kana abin nan da kyar da kyar kyar rike makanka amai Allah Allah kake ai sallama ka fita daga cikin wannan abin nan a jahilin da kake gani kanka kamar wuta kake ciki to haga an sanya wa mutane iyayya da wurin ibada to a cikin hikimar wannan addini namu sai aka sanya mu yi abinda zai to muna in haduwan mu ta zamanto haduwa ta dole ce to za mu haɗu ba tare da mun matsa ma juna ba ba tare da mun ɓata ma juna ba ba tare da mun cuci juna ba ko mun kawo abin da zai cuci waɗansu to wannan shine hikimar da yasa aka ce a yi waɗannan khisalul fitra din wanda daga ciki akwai kafsu shari wa taqlimul abfar da askewar akaifa askewar farci yanke farci taqlim yankewa ne kamar yanda ake yin ake yanke ake fiƙe a alƙalami ta shi ma farce ka yanke shi wani yana daga cikin shi yana daga cikin hisalul fitra yana daga cikin ayyukan fitra da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace su a hadisin Aisha ummul mu'minin da shi ma hikimar shine ya zama shine wannan tsaftar da kuma ka shiga cikin kyakkyawan hai'a yayin da kake shiga cikin mutane amma kaga idan mutum ya zama yana da farata a abin da masu tsawo duk dauɗa ta shiga ta kwanta ta yi baki kirin shi kansa ba zai so ya rinka mutane su rinka ganin farkansa haka ba da kansa sai ya rinka matse hannun haka to shi yasa musamman ana son a yi hisamin fitra ba a kayyade lokaci ba amma musamman yayin da ya zamanto za a shiga cikin jama'a za ka shiga cikin taro wanda ke kuma taro irin wannan idi na mako taro wanda mala'iku suke halarta to ya dace mutum ya irin waɗannan hisamin fitra din yawa da yin aswaki yin asuwaki yana karfafa ranar juma'a yin aswaki sunna ne ga kowace sallah kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salah da ba dan kan tsananta ma al'ummata ba da na hore su da yin aswaki yayin da za su kowace sallah to wajen sallar juma'a yana ƙara karfafa saboda taro saboda wannan taro da kuma yawan mala'iku da suke halarta tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ita yawmul ranar juma'a yawmun mashhud tashhaduhu al mala'ika rana ce wadda ake halartar ta mala'iku suna halartar wannan rana mala'iku tuli ne suke saukowa ranar juma'a to dan haka yana daga cikin su kuma mala'iku kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace tata'adda al-mala'ika mimma yata'adda minhu banu adam abin da yake bata ma bani adam yana bata ma mala'iku kamar warin tafannuwa in ka aka zo masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam yace mala'iku suna suna wannan warin yana matsa musu yana damun su yana cutar su kamar yadda yake cutar dan adam ba mu san sifar mala'iku ba amma daga cikin irin waɗannan hadisai na bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam sai mu gane ga irin ɗabi'un da ba mu taɓa ganin su ba ba ma ganin su amma suna nan haƙiƙa ko muna imanin da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana na sifofin su to yin ki ranar juma'a yana ƙara ƙarfafa saboda yawan mala'ikun da suke halarta tunda za su zo duk su tsaya a bakin kofa a bakin kofar masallaci daga liman ya hau kan mimbari tsawon suhuf waja'u yastami'una dhikr sai su ninke sai su ninke rajista rajista da suke rubuta waɗanda suka zo sai su naɗe ta naɗe ba za a sake rubutu a ciki ba waja'u yastami'una dhikr su zo su zauna su ma su rinka su sauraro hudu ba su ma suna zuwa su sauraro hudu ba to sun zo kusa da sun zo cikin masallaci sun zo cikin masallaci warin bakin ka na tashi su kuma ma abinda Allah ya umarce su shine su zo su saurara su ana suna sauraro kai kuma kana cikin kana cikin waɗannan kiramul katibin din waɗannan manyan bayan Allah masu daraja ya kaga bai dace ba to shi sa aka ce mutum yana yana da cikin abubuwan da suke mustahabi mutum ne yin aswaki kuma kamar yadda muka ambata a babin sallah mafi duk abin da zai gusar da da warin baki da kuma dauɗar baki sawa'un da makilin ne ko signal ko close up ko wane ne da da brush ko kuma da aswaki aswaki din na itace wanda kuma na arat ya fi dan shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka yi da shi yana nan suna yin sa ana kawo shi daga saudiya kuma anan ma ana samun sa a borno bishiyar arat akwai ta wannan shine yafi kuma ba ga ga ga fa'idoji da ke ciki don saboda yana kashe kwayoyin cuta yana kashe kwayoyin cuta akwai antibiotic a cikin sa ne kashe kwayoyin cuta saboda haka yin wannan shine yafi shi ya fi ma yin makilin din in kuma wannan bai samu ba da kowane itace ne ko na darbejiya ko na tazargade ko na ne. in wannan ma bai yiwu ba baka samu ba to kai amfani da dan yatsanka ya fi goge baki to ala ayi hal dai al matlub abin da ma ka goge bakinka da ala da wato abin goge baki wanda zai gusar da warin baki ya kuma gusar da wato daudar baki din to da bayan warin baki ma akwai daukar baki wanda wani za ka ga ya abinci irin sauran abin nan nama ko wani abin nan ko irin abin da din tumatir a bakin yana magana hakorin na fitowa ana ganin wannan babu babu shari'a daga cikin abin da mutane ba sa son gani suna kankaminka ka to duk waɗannan yana daga cikin ladibba na shiga cikin jama'a na shiga cikin taro kun yadda musulunci yake koya mana yadda ya kamata mu kula da jikinmu amma waɗansu suna ganin kan cewa yin haka kamar wai wannan ai addini shine ka zo da sifa da mummunan kama ka nuna ka nuna gudun duniya wannan wannan ba gudun duniya bane gudun sunna ne gudun sunna ne wannan saboda haka kada mutum ya kuskura ya kada mutum ya rubu da wannan abu wanda kira wani sai mutum ya ce ya a za a ce a haba wannan kuma malami kuma wannan kuma yana gaye <laughs> eh, duk ba a mutum ya tsaya ga abubuwan da zai yake na cikin sunna na tsabtace jiki abu ne wanda yake babu wato gaya a ciki babu tarar babu nuna ni'ima a ciki sai su sa eh wanda suke sawa a cikin aljihu ka san yanzu wato hatta riguna ba za ka ga waɗansu riguna da ake yi a Saudiya irin dogayen rigunan nan da ake akwai aljihun aswaki da ake yanda mu kun kun gani irin wani aljihun da suke ko wani ba wani abu ne illa ya to faɗakarwa da ake ta yi akan sunna mutane sun faɗa ko kan aiki da sunna saboda haka dole suna abin da suke bukata su kuma yan kasuwa sai su samu amfani su samu alheri daga cikin wannan bukatar kansu sai a musu riga wanda take yanzu sai ga wani in ya tashi zai sayi riga sai ne aljihun asuwa shi zai saboda saboda kansa ga sunna wato asalin wannan daga aikin sahabbai ne zaid ibn khalid al-juhani wanda ya rawaito hadisin aswaki na annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance da aswaki yana sanya shi akan kunnansa kamar yadda kafin da yake sanya fansir kun san kafin da yake sanya fansir akan kunne da mai rubutu da ke sanya alƙalami akan kunnensa idan ya ja layi zai sanya zai ciro zai ciro kansu da kunnensa ya ja layi to shi kuma haka yake sa aswaki in za a yi sallah in zai taho in ya zo sallah kafin a tada sallah ya gurgurce ya aswaki kafin ya zo sallah kafin a tada sallah ya aswaki saboda isa matuƙa wajen bin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam to ba wai kada a ce wai sawa a kunnen shi kuma sunna ne saboda haka maimakon ka sa a aljihu sai ka ce za ka sanya a kunne yin haka sunna ne a'a ba sunna su ba su da aljihu a wancan lokacin aljai da ake faɗa yankan wuya ne nan wajen da ake amma ba su da aljihu ba su da aljihu aljihu abu ne wanda yake na da da aka zo aka saboda a in za a yi alkum wato hannun riga a ciki ake sanya abubuwa a hannun riga a ciki ake sanya abubuwa a naɗe a riƙe haka babu aljihu saboda haka ba shi aljihu da zai sa yanzu an maka aljihu wanda zai maka sutura ya sanya maka sai kuma kace a kunna zaka sa saboda an ce sahabi ya sa a kunne a wannan ma sai zama tana daga cikin riya da ya shura gara ka sa a cikin aljihu tunda mu yanzu muna da aljihu sai ka sa shi a cikin aljihu ko na gaban riga ko na gefen riga ko na wando amma sai ya shi a cikin aljihu ko ta kana tare da aswaki yana daga alamar wato kula da sunna dan annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan yin aswaki kuma yana yawan yin umarnin sahabbai da aswaki har yana cewa aksartu alaikum tiswa na yawaita muku magana akan aswaki shi kansa salawatullahi wa salamu alaihi ya san yayi umarni ba ɗaya ba biyu ba akan aswaki har yana faɗa da kansa aksartu alaikum tiswa na yawaita muku akan aswaki yana shigowa gida farkon abin da zai fara yi aswaki kuma kowace sallah sai yayi aswaki salawatullahi wa salamu alaihi idan haka a ranar juma'a yana daga cikin abubuwan da yake mustahabbi ne mutum ya yi a ranar juma'a wa masu da shafa turare shafa turare shi ma wannan ambaton sa ya zo a hadisai da dama daga ciki akwai hadisin Salman al-Farisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yaftasilu rajul la yaftasilu rajul yawm al-jum'a wa yatatahharu wa yatatahharu bima istata'a min min tuhur wa yadahinu bima istata'a wa yadahinu min duhnihi aw yamassa min tidihi aw ya massa min tibi baitihi to shine na aka ambaci turare ya massa min tibi baitihi ya shafa daga turaren gidansa a wani hadisin ma ana cewa idan yana da turare ya shafa in ba shi da turare akwai turaren matarsa ya karba ya shafa ta san masa ko turaren mata ne ba laifi ya shafa dan ya shigo dan ya shiga da shi masallaci to a cikin abubuwan da aka kidaya abubuwa guda bakwai ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin wannan hadisin wanda ke kawo kafaratu dhunub ya ce zunubai tsakanin wannan juma'a da wata juma'a da ta wuce na farko yake la yatasallu rajulun muslim mutum musulmi da zai wanka ba ranar juma'a wa yatahharu bima istata'a min tuhur yayi tsarki da abin da ya iya na yin tsarki malamai sun fassara tsari wanka da wankan jiki zubarwa a jiki wa yatahharu dinnan kuma da ciccudawa waɗansu kuma suka fassara ya tatahharu dinnan da wanke kai wato ya wanke kai yanda ya cancanta ya wanke shi in mutum tana da ah, wato ka sanya shampo ka wanke kanka saboda yadda yake tsaftace a gashi da yake tafi da a wato yauki da maiko na kai wa yaddahinu min duhunihi ya shafa mai nan gidansa ya shafa aw ya massa min tsibihi wannan tare aka idan da au suka zo saboda aka abu ɗaya ne ya shafa turare saboda aka idan ka samu idan ka samu mai mai kanshi ka shafa shi ya wadatar da abubuwan guda biyu amma in baka in man ba shi da kanshi kamar basilin ka shafa mai sannan kuma ka shafa turare abinda ake nufi da shafa mai a jiki shafa turare ko a jikin tufa akan kuma shafa turare din ma a jikin a jiki tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi shafa turare lokacin yin ihrami akan sa yake shafa akan sa Aisha take shafa masa har ta ce in rinka ganin wa min sabidi fi ra'si fi mafraqi ra'si rinka ganin kyalkyalin turaren muski a yanda yake tsaga gashin ta kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kan tsaga gashin sa ya sake shi ta gefe biyu haka eh ya sake shi ta gefe biyu to in ta tashi ta masa gashi man in ta tashi ta masa turaren sai ta shafa masa a tsakanin wannan inda aka tsefe din wannan layin da aka yi aka raba shi din eh na tsakiyar sai ta shafa masa turaren miski din saboda haka ana shafa turare hatta a jiki sai ya karin ganin yana kwararowa yana kwararowa hatta a sa ma za ka rinka gani eh sallallahu alaihi wa sallam to al-masjid sai ya fita ya tafi zuwa masallaci. ya fita ba abin da ya fitar da shi illa masallaci ba ya tafi ba ya tafi kanti bane daga nan kuma ya tafi masallaci fita ya zuwa masallaci abin da ya fitar da shi kenan wala yufarriqu bayna ithnayn ba zai raba tsakanin mutane ba yayin da suke zaune ya kuka ya tsallake wuyan wannan ya tsallake wuyan wannan dan ya samu wajen zama iya inda ya samu zama nan zai zauna wa yusalli ma kutiba lahu ya sallaci abin da aka rubuta masa wato wanda ya nuna mustahabbancin yin nafila kafin sallar juma'a yin nafila kuma yanda aka rawaito amal ahlin madina yanda imam malik ya rawaito yake cewa al'adar mutanen madina mutanen kirki idan suka zo ranar juma'a suna zuwa masallaci da wurfi ta sallah har sai sayyidina umar ya fito daga zarar sayyidina umar ya fito shikenan kuma sai su daina sallah a sai a saurari a abin nan kiran sallah da kuma yin ba saboda yin nafila tana da yin nafila mai tsawon gaske da mai yawa kafin sallar juma'a yana daga cikin abubuwan nan guda biyar guda bakwai na shida kenan ko sannan wa yunsitu idza kharaja al-imam wa yunsitu lil imam idza kharaja ya saurari liman yayin da ya fito hudu ba ya saurari shi wato ba ya zama cewa lokacin da ake hudu ba ya sauraron liman ba hankalinsa yana can waje wani waje ko kuma yace zai yi zikiri ko yace zai yi tilawa a cikin zuciyarsa ko yace ba zai mai da hankali ga sauraron hudu ba bal hatta an ce ma wanda ke cikin sawun farko wajibi ne su fuskanci liman su kalle shi na tsawon ƙarshe ne aka ce a'a don saboda an kace sun biyo sun fuskanci neman sai ya zama to an yi ma tsawon ƙawanya kenan ba tsaya a sai a ɓata sahu amma wanda suke cikin tsawon farko aka ce kada wato su fuskanci liman su rinka kallon liman to abubuwa wanda ya haɗa abubuwan nan guda bakwai annabi sallallahu alaihi wasallam yace illa ghafa illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati al-ukhra fati Allah ya ya gafarta masa abin da ke tsakaninsa da wata juma'ar abin da ke tsakaninsa da wata juma'ar duk Allah madaukakin sarki zai yafe masa wani hadisi yana cikin bukhari hadisin salman farisi yin sallah kafin juma'a yana ɗaya daga cikin dalilin waɗanda cewa a yi sallah kafin juma'a wannan tsawaita yawaita nafila da kuma hadisin abu dawud da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin halka ranar juma'a halka ma'ana a kewaye a zauna ana yin darasi ko ana yin kissa ko ana yin wa'azi ranar juma'a kafin sallar juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wani ne yasa waɗansu malamai suke cewa irin al'adar mu da muke a masallatan mu a wannan ƙasa na fure hudu ba cewa bai dace ba saboda lokacin da mutane ya kamata su gamsu da yin sallah da ko karatun Alƙur'ani sai kuma ka zo ka ce sun yi wa'azi don wannan zai rage ma hatta wato ƙarfin saƙon hudu ba da za a yi don so ake yi ranar juma'a ya zama to saƙon da za a tafi da shi gida saƙon hudu ba ne amma an mutane sun riga sun wa'azi sun ji sun ji an faɗa an faɗa an faɗa yayin da aka zo kuma aka yi na hudu ba sai su dukan a wannan ai kawai kishi aka yi mana mm. Mm. ko kuma ya sanya a jinsu da haka wannan yana daga yana daga cikin bayanan wannan shine a fahimtar Sheikh Al-Uthaymeen Muhammad ibn Al-Uthaymeen da wadansu daga cikin malamai gina akan waɗannan hadisai guda biyu da hadisin nahyu anil tahalluq da kuma wannan hadisi na na yin sallah kafin sallar juma'a to lokaci ne na sallah lokaci ne na yin sallah haka yake a cikin al'adar salaf ba da cikin al'adar su a lokacin a rinka yin kissa al'adar su shine a shagaltu da yin ibada kuma ka san hakika yayin da zai zama to kanka kana so ka tsawaita sallah kana so ka ta sallar ka kuma ana ta bayanin ana ta bayani a cikin masallaci hankalinka ba zai baya tare da sallar ya tare da bayani na'am من غسل واغتسل wa wa lam a hadisin wannan aus ibn aus aus ibn aus al-hadathani man ghassala wa ghassala annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya ghassala ya wanke wa ghassal ya wanka to malamai sun yi fassara biyu anan sun ce ghassala yayi wanka da kyau ya isa matuƙa wajen wanka shi ma'anar yayi wanka wanda da karfafa umarni ne dai wanka ake nufi waɗansu kuma malamai suka ce a'a abinda ake nufi da ghassala yasa aka yi wanka wato yasa matarsa ta yi wanka saboda wannan kinaya ne na saduwa da iyali don haka malamai da suka ɗauki da suka fassara wannan hadisi da wannan ma'ana suka ce daga cikin ayyukan da suke mustahabbi ne a yi mutum ya sadu da iyalinsa ranar juma'a mutum ya sadu da iyalinsa don ya samu ladan da ke cikin wannan hadisi man ghassala wa ghtasal ya sanya su wanka sannan shi kuma ya wanka wannan abin nan imam ahmad ibn hanbal ya fassara hadisin da haka kuma an ruwaito riwaya ce a cikin mazhabarsa na cewa daga cikin ayyukan ranar juma'a akwai yin wannan to amma cewa aka yi wanda wanda yayi wannan ta sababi na halal amma wanda yake abinda ake nufi shine ai wankan janaba a wannan rana saboda haka ha maza ha mata sai yayi janaba kaga wannan ya yi akasi wajen fahimtar shari'a hmm? a umarce ka da yin abu na mustahabbi in ana so kai mustahabbi a cikin kai haram sanin zaka mustahabbi bai taba yiwa a cikin shari'ar hankali ai ba zai yiwu ba na'am shi kaga babu dama mutum yana da mace mace ɗaya tana al'ada sai to ai an ce man gassala wa to tunda an ce sai an sadu shi kuma sai sadu ne tana cikin al'ada kaga ya saba ma Allah to ba zai yiwu ba ka samu lada ta hanyar saban Allah ba zai yiwu ba saboda haka akwai abin da yasa nayi wannan magana saboda lokacin da muka lokacin da muka karanta hadisin nan a karatun mu na muwatta wani ya taɓa mun tambaya ya taɓa wannan tambaya wa basu tsili da shafa turare wa nahwu da zalik da makamancin wannan a wa nahwu zalik abinda ake nufi na makamancin wannan shi ne sauran fisalul fitra shine kamar aske gashin hamata da aske gashin gaba da kuma shafa mai shafa mai shi ma yana da cikin abubuwan da suka zo aka ambace su a cikin abubuwa da ake so a ranar juma'a wa yasqutu fardu juma'ati bi marad farillar juma'a tana faduwa da rashin lafiya saboda rashin lafiya ya'ani mara lafiya farillar juma'a tana faduwa akan dalili ko hadisin da muka ambata hadisin Tariq ibn Tariq ibn Shihab na cewa aljum'atu haƙƙun wajib ala kulli muslim illa ala arba illa arba mamluk wal musafir a wata riwayar رواية والصبي عفوا tsakanin bambancin tsakanin al musafir wal marid ne wata riwayar ta duka riwayoyin sun faɗi as-sabi yaro wal mar'a da mace wal abdul mamluk da bawa wanda ke cikin bauta wal marif a wata riwayar wal musafir a wata riwayar hadisin jabir ya hada su guda biyar din farilla juma'a haƙƙi ne juma'a farilla ce illa akan waɗannan mutane guda biyar to daga shi aka ambaci al marid mara lafiya na'am al gurama za mu zo ambatan su zai ambace su anan na'am na'am wanda ke cikin wanda aka mallake shi wanda aka mallake shi shine wanda aka ba shi dama ya aitar da kansa na'am to ba kowane rashin lafiya ne yake sarrafar da farlancin juma'a ba sai yake ya ta'azzaru ma'ahul ityan wanda yake zuwa juma'a din yana zamantowa yana zamantowa ya yana ta'azzara ya ya tsananta kun ga ta'azzara din da Hausa sai ga larabci ne in aka ce abu ya ta'azzara wato ya karanta ya wahala to idan ya zama zuwa juma'a da wahala mutum ya iya zuwa juma'a da kyar zai shigo zai tako ya shiga mota in ya shigo mota da kyar zai taka ya je to wannan farillar juma'a ta faɗa a kansa aula ya qadiru illa bi mashaqqatin shadida ko kuma ba zai sami ikon zuwa juma'ar din ba sai da wahala mai tsanani sama da wahalar da aka saba wahala ce ta karu sama da wahalar da take ta al'ada to a nan wajen zai iya zuwa amma wata kila in ya zo in ya koma gida sai ya sha panadol to wannan juma'a ba ta wajaba a kanta ba kaga ba wata sabuwar cuta ba ce ba su ma zai yi ba amma in ya zo juma'ar jikin nasa sai ya gaya masa da in ya koma gida sai ya sha panadol saboda rashin lafiya to a nan wajen farlar juma'a ta faɗi a kanta wa bi tamrid bi tamrid haka zalika juma'a farlancin ta farlinar juma'a tana faduwa akan mutum saboda jinyar wanda yake makusanci jinyar wanda yake makusanci wannan ya haɗa jinyar ɗaya daga cikin iyaye ko ɗaya daga cikin ƴaƴa ko ɗaya daga cikin ma'aurata jinyar mace ga miji da jinyar miji ga mace dama ita mace dama ai ba wajibi ne akan ta ba amma kamar jinyar uba idan ɗa yana jinyarsa ko ɗa yana jinyar uwarsa ko jinyar dan uwa alqarib da shi ake nufi wanda yake ayyana ko kuma wanda yake ayyana ana ba shi hukuncin qarib za a ba shi hukuncin dan uwa hukuncin makusanci kamar ya zama to kan cewa mutum ne ya zo ba shi da kowa sai waɗanda yake zaune tare da su ba shi da ƴan uwa sai wanda yake zaune tare da su suka fi kusanci da shi saboda ko makwabtaka ko abokantaka ko haɗuwa kamar alal misali an tafi karatu tare yan gari ɗaya ne kun je ko kuma ba ma ba yan gari ɗaya ba rana ɗaya kuka shigo makaranta kuka zama to kun shaku da juna to a nan wajen zai ɗauki hukuncin zai ɗauki hukuncin ɗan uwa makusanci da idan ya rashin lafiya ya zama to yana buƙatar wanda zai yi jinyarsa kai ne kuma za ka yi jinyar to idan kai jinyar juma'a ta faɗa a kanka ba wajibi ne sai ka je sallar juma'a ba wa bi khawfi zalimin yu'dihi fi malihi aw nafsihi haka zalika farillar juma'a tana faduwa saboda tsoron azzalimi wanda zai cuce shi a dukiyarsa ko a kansa azzalimi wanda zai cuce shi a dukiyarsa mana ya kwace dukiyarsa ya kwace dukiyarsa ko za a ci shi tara za a ci shi tara in ya tafi sallar juma'a idan kamar ya zama to kan cewa akwai akwai azzaliman wato azzaliman masu hukunci da suka sanya kan da suka sanya a wata tara wadda za a yi mutane yayin da ya zama kan cewa sun zo sun ta hanya babu haƙƙi ake wannan taron a ce an yi haka ne saboda musulmi saboda a cuci musulmi ranar juma'a to in kana jin tsoron wannan za a cuce ka ba ka da kuɗin da za ka biya to juma'a ba dole bane ke kaji ko kuma zai cuce ka a jikinka azzalimi zai cuce ka a jikinka kamar an ɗauki makani akwai tashin hankali a gari in aka fita akwai dokar ta ɓaci game da abin da yake har halin da musulmi suke suke samun kansu a jos to irin wannan yayin da gari ya zamanto a cikin irin wannan tashin hankalin da rashin kwanciyar hankali juma'a ta faɗi ta juma'a ba ta wajaba ba akan wanda duk yake jin tsoro azihu au khawfi ko kuma yana jin tsoron saboda tana faduwa da tsoron wuta wato tsoron wuta wadda wato kamar gobara yana jin tsoron gobara autare ko kuma yana jin tsoron barawo kamar alal misali kai a kantinka ba shi da kyakkyawan kariya ba shi da kyakkyawan tsaro idan ka tashi ka tafi sallar juma'a ba ka da yadda za a yi ka kulle shi ko ka da wanda zai kula da kantin duk ka za ta salwanta nan juma'a ba ta wajaba a gare ta shi ne kamar yadda malamin mu yake faɗa Sheikh Muhammadu Muktar Allah kara masa lafiya yake cewa wanda aka bashi kamar wanda yake aiki ma'aikaci yana tsare da hazana yana tsare da akawuni yana tsare da wajen da ake aje kuɗi a cikin kanti kuma kantin ba abin nan ba yadda za a yi ya zamanto kan cewar ya tashi ya bar wajen to dan tsara duk tsara saboda yadda shari'a ta dauki tsara dukiya wannan ba sai ya wajabta sana juma'a zai fada akan dai ya tsara wannan dukiya din aw hafsul gurama ila ko kuma yana jin tsoron masu bin bashi za su tsare shi saurin ya ci bashi ya ci bashi iri iri bala kuma ya san in ba a gani kullum aka zo ake sallama sai ake baya ne dan ko yana nan ya san cewa ran da duk ya fito sallar juma'a duk wannan bogin da yake duk wannan fadda sawun da yake wa mutane ta kare za a ganshi za a damke shi to kuma gashi fita juma'a wajibi ne to nan wajen sai zauna a gida eh ai ka ana magana lokacin da yake masallaci ɗaya ne inda masallaci ɗaya ne kaga dai a gari ba inda zai je dole da ya zo nan masallacin to a nan wajen juma'a tana faduwa a kansa wato saboda shi bashi idan mutum shi bashi ana neman tsari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman tsari daga bashi kuma ya nuna mana mu kullun mu rinka neman tsari daga bashi saboda yana zubar da mutunci yana sanya mutum ya karya yana sanya mutum sa ya zube to akwai wanda yake zai shiga cikin halin bashi din tsanani ya zo masa to in tsanani ya zo masa annabi sallallahu Allah ta'ala cewa ya fara biratun ila maisara a saurara masa har sai ya samu yalwa yanda zai iya biya cikin sauki to amma akwai wanda yake yana da kuɗin da yana da halin da zai biya amma ya ke biya mai taurin bashi kenan shi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce kira shi ta shi da azzani maqlul ghani zulm taurin bashin mawadaci zalunci ne kana da ikon ka biya ka ki biya to wannan zalunci ne to wanda yake mai irin wannan juma ta fada a kansa amma kuma yana da yana da zunubi da zalunci yana da zunubi na zalunci da cewar ya ƙi biyan mutane haƙƙin su wa huwa mu'sir yasa yake wa huwa mu'sir yayin da yake ya ji in yana jin tsoron in ya fita masu bashi za masu biyan bashi za su kama shi alhali kuma mu'sir shi yana cikin wato halin wahala ka san idan a wani na gani ana yin haka a ƙasar Saudiya akwai wata baiwar Allah 'yan Najeriya da su taɓa aiki a gidan larabawa aiki wajen wata shida ba a biya ta albashinta ba ko kum ta zo ta kawo kuka wajen a ta ta kawo kuka wajen waɗanda suke sun daɗe a garin madina lokacin da muka je muka kai ta wajen ofishin 'yan sanda wanda yake kula da rigingimu tsakanin mutane hukukul madaniya ake ce mu civil service kenan aka je aka ce to ta san gidan mutumin eh to ba za a iya zuwa a kama shi ba a cikin gidansa to sai aka ce aka ba ta takarda aka ce kin gani wannan takardar duk inda kika gan shi akan titi in akwai dan sanda a kusa da ke in akwai dan sanda a wajen ni kamar dan sanda ku je kama shi to shine wato a mutum in aka kama to wanda yake yana ana bin sa bashi ya san in ya fita akwai irin wannan takardar na yawo iri iri kowa zai iya miƙa ma ɗan sanda a kama shi to nan sai ya zauna a gida a idan shi mu'sir ne yana cikin halin tsanani ba shi da halin biya ba shi da halin biya mafhumin wannan ya nuna in yana da halin biya juma'a ba ta faɗa akan sa in yana da halin biya yake fita to za a cikin mutuncin sa wannan juma'a ba ta wannan wannan ya saba ma Allah juma'a ba ta faɗi akan sa ba wa bil wahlin kathir haka zalika juma'a tana faɗo wajibin ta yana yana faduwa bil wahlin kathir da wato tabo wanda yake mai yawa an yi ruwa akwai tabo tafiya ba za ta yiwu ba sai an ɓata kaya an shiga cikin dauɗa an shiga cikin tabo wannan ma juma'a tana faduwa wal matsar shadid da ruwan sama mai tsanani wa akli tum da cin tafarnuwa mutum ya ci tafarnuwa danya ba wanda aka dafa ba ko albasa danya wanda yake sanya warin baki to waɗansu malamai na wannan zamani sun kamanta hatta shan sigari da wannan yayin da mutum ya sha sigari ya zama to warin yana nan yana tasowa shi ma wannan yana wajabta rashin zuwa juma'a saboda za in ka je za ka cuci mutane to wataƙila za ku yi mamaki to ta za a yi mutum ya ci abu ya je ya janyo ma kansa abin da za a ce masa ba zai je juma'a ba kuma har a ce an yafe masa wato farla ta fada a kansa eh saboda haƙƙin mutane kada ya je cuci mutane naka idan mutum ya ci tafarnuwa bai je juma'a ba saboda cin tafarnuwa bai saba ma Allah ba sai dai ya rasa ya rasa falala uzuri ne na rashin zuwa juma'a wal uri da rashin tufafi tsiraici tsiraici mutum ba shi da waɗansu kaya sai na jikinsa ya arzanin matarsa ya ɗaura ya wanke kayan yana jira su bushe lokacin juma'a yayi ba su bushe ba babu kayan da zai sa wannan hakika ne fa mu yanzu ne Allah ya kawo mana wadata yanzu ne Allah ya kawo mana wadata amma muna ji akan irin wannan na faruwa akan akan kawo daga cikin kisoshin da akan kawo na sarkin Kano na farko a cikin daular Usmaniya bayan zuwan Shehu Usman sarki Kano Sulaiman an ce wata ran bai zo sallar Juma'a ba an ce saboda ya wanke kaya ba su bushe ba ya yana tsugune yana jiran su bushe ya sanya saboda haka bai je sallar Juma'a ba sarki to wannan shine karshen wannan babi a gaskiya ban sani ba za mu na'am lokaci ya kure ba zai yi ba mu muraja'a amma Allah ya kai mu darasi ne zuwa kamar yadda muka saba za mu muraja'a za mu bita kuma yadda muka saba kamar yadda aka saba bita da tambaya ne ba ku ne za ku gani zan yi ni zan yi ku bani ansa da haka za mu muraja'a masail inda suka zo a cikin wannan babin insha Allah sauraka na'am a ai eh, shi ne shine ai haka ake so ai a ji a dauki littafin ai ka san wannan ba irin jarabawar ce za a kwace littafi ba a da littafin a hannunka ka je kai kishi sannan a zo a yi jarabawa na bari a kiran sallah sai a yi tambayoyi السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد ما معنى هذا عن عمران بن الحسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه قال من آه، من الواهنة فقال انزأها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا رواه أحمد وله عن عقبة بن عامر مرفوعا من تألق تميمة فلا أتم الله له ومن تألق ودعة فلا ودع الله له في رواية من تألق شيء من تألق تميمة فقد أشرك وغيرهما من حديث أبي حاتم عن حذيفة نسأل الله أن يزيد أن يزيدك علما والعافية wannan hadisai ne guda uku kawo da akan abu ne wanda ya danganci rataya laya ko guru ko wani abu da ake itikadin cewa idan mutum ya sanya shi zai tsare shi wannan da ya gan shi ya ga wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum ne da hatimi na wato a a wannan a tagulla sai ce menene wannan yace na sanya shi ne saboda yana kare ni daga wato cutar da take sanya raunin kashi yace ai ba za ta kara maka komai ba sai raunin yace masa ya cire daga hannunsa to wannan yana daga cikin irin duk abin da mutum zai sanya ko kau da bara ko abin nan maganin tsautsayi ko abin nan abin nan maganin baki ko maganin maita duk waɗannan su ne a shamima wani ya daga cikin shirka a shirkul asgar idan ko mutum ya yi itikadi zai zamanto shirkul akbar don mutum yake kadin cewa wannan ne zai kare masa ba da izinin Allah ba wannan yi fita daga cikin addini amma wanda yake ganin wannan sababi ne wanda zai kawo masa kariyar a kariya din to wannan shirkul asghar ne ya aikata babban zunubi saboda haka mutum a koda abu ne wanda za a rubuta ayoyi da waɗansu hatimai da sauransu a ba mutum a ce ya sanya ko kuma a ɗauko wata irin igiya a haɗa ta a ce wai aljanu ba sa son wannan ba sa son bishiyar da take daga wannan da aka wannan igiyar da ita a ba mutum a yi masa guru da shi ko a yi masa kambu da shi saboda ya kawar da aljanu din duk wannan yana daga cikin abubuwa yana daga cikin tamima laya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake wanda ya rataye laya ta yayi shirka eh, na'am eh in kila na'am haka suke yi tikadi wani Allah liƙa hoton shehu hoton shehu da ake shi asalin shi asalin liƙa hoto haramun ne eh liƙa liƙa hoto haramun ne idan eh wannan yana tambayar wai yayin da mutum zai yanke farce akwai hadisin da yace ana farawa da sababa sannan kuma yayin da zaka yanke din ka ce bismillah wa ala millati rasulillah wannan a cikin a cikin ihya ulumuddin imam al-ghazali ya kawo ka tashi yanke farce zaka fara yanke farce da za ka fara yanke farce da sababa sannan ni ban rike ba saboda na san bai inganta ba ma da na karanta ba ma in ce zan rike ba akwai wanda kai gaba kai kwangaba kan baya ne ake yi wajen yankewar ga wanda za ka kai wannan sannan kai wannan ba shi da asali ba shi da asali bai halatta mutum ya yi ba don wannan shari'a ce shari'a ku ba a kafa ta sai da aya ko ingantaccen hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ko ijma'i to babu wannan hadisi ne wanda yake ba shi da asali ko malamai da suka yi tafrijin hadisan da suka zo cikin ihya ulumuddin kamar su al-hafiz zainuddin al-iraqi sun yi inkarin wannan sun ce wannan la asla lahu batil hmm, ƙarya ne ba shi ba shi da asali saboda haka dai kamar kamar abin nan ne wanda shehu usman yayi inkari na addu'ar da ake yi da ake karantawa yayin alwala in ka zo wanke hannu akwai addu'ar da ake yi in ka zo kukkura baki akwai addu'ar da ake duk wani abu na wanke alwala akwai addu'ar da aka shar'anta to duk wanda ya alwala a cikin wannan alwalarsa ya zama eh, abin ya yi bid'a babba wanda ke ko ya samu lada a alwalar sai ya samu zunubi sai ya samu zunubi saboda haka a tsaya a inda sunna ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da aka yi itlaqin sa a cikin shari'a kai idan ka zo ka kayyade shi da wata hay'a ko da wata sifa ba tare da hujja daga faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ko yin sa ko koyarwarsa to ka zo da wani sabon addini kayi bid'a na'am kasancewar eh dama ka fara da hannun dama wanda ya fi sauƙi ka fara da shi in zai fi maka sauƙi ka fara da babban ɗan yatsa ne to in kuma da ƙaramin ne yadda duk ka fara yadda duk zaka amma ɗin wajen yankewa ƙwai in ka ƙaddamar da dama wannan sunna ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yana son farawa da dama cikin sha'aninsa dukkaninsa wannan farawa da dama yana da asali amma a cikin dama din da wannan yatsa zaka fara babu wani dalili اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من عادانا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين